me yake faruwa ne na kai jugun jugun kamar an aiko ma mutuwa aini wannan abun ya fi mutuwa idan mutuwa ce ma da sauki wai yanzu matan yayan mu sabida rainin hankali abun ma na ta ma gaba ɗaya dai gashi nan gashi nan wai amurfuran da take zuba min abinci ta sha sha dan waga rabu dan gan tasho dan kan katanga da inda ta faɗa sha ne ni nan da safe ina tashi kunu abuta ake duro min kunu abuta abokina kawai wannan an fara ma alamun kai aure ne Ah, kawai ka je kai aure ya bi kana ga ma nan nan da an da dan juma ladhi la ilaha illa huwa ta na taran da na a mu kawai kai aure kawai ga wannan bugaggen nan ya to barin tashin tafi saboda ran nan na da ke shi yana cikin maye kaga in yazo akwai matsala assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum a ai sallama ta isa ka ko assalamu alaikum dai aka ce a addini mhm. Mhm. Dan sholi. Hmm? Me yake faruwa ne? Kai muna ma Abin da kai ka kyauta. Abin da kai ka kyauta. Waya munafiki. Garba. Garba. Ni ne ni ne munafiki? Garba. Me ne to? Abin da kai ka kyauta. Bayaji. Kana wani munafiki ne ni me ne to? Saboda kana hiran kwartanci ba. Sai ka gani yarin ta gurba Wata yarinya? wata yanzu nan ta tashi shanar ne mana wata tana miƙe ko shirya babu kaman kaman akuya kaman akuya ta miƙe alhamdulillah eh an yi walƙiya mun ganku wato kai har yanzu bugu wannan taka ba za ka daina ba ai na ga yarinya nan kana gazan kadai dan saboda ya ta aikace wani yarinya lawan akwai saurayin wance wannan ta taimaka wannan ne ka mai ma kama da mace kai kai kai gaskiya kamata ka je asibitin bambai a duba man lafiyan ka. a cikin bambai akwai asibiti dama inda wajen kama barawo ne ni ba asibiti ba kana magana police station kana magana a kai na asibiti to ka je police station din ka je a duba man lafiyan ka. saboda me kana ganin da budurwa kake hira kana tunanin ka abokin ka ne ka kamar da ni mahaukaci mana kai da shani da cadi kamar da ni taɓaɓɓe ba ku kawai na warke da wautanka ka Allah ka lafiya <laughs> me ya faru me me me me amma ni dai na da Allah ka san baka kyauta min ba yadda muke da kai abun alheri ya same ni baka zo ka taya ni murna ba abun alheri kwano kadinta abun yanzu ka isa ka ce kana garin nan baka ji nadin da aka yi mun ba fi sabi lillahi nadin me aka ma Eh? Eh? naɗin me aka ma ɗan sholi sarauta mana sarauta sarauta aka baka ta ma'aukata ta dabbobi to tuko ta ɗan sholi aka baka di labasa to in ba sarauta nan ba me za a baka sarauta masu cin kai na duniya na bugaggu a'a to sarauta me aka baka ɗan sholi kewa ga ganewa sarautar masu damuwa na duniya wanda ya fi kowa shiga matsala <laughs> shi ne yanzu za mu je bikin naɗin ne ma ka ce sarautar damammu aka baka a ba damuwa mu ba eh. masu damuwa ba damammu ba masu damuwa eh. in ka ce damammu eh. a hausar lagos ana nufin wawaye irin dolayen su damammu kenan hmm. masu damuwa daban damammu daban hmm. Allah ya ne ma au shi yasa ma kenan dan shol na ganka ka to da kwano eh to me wannan kwanon me amfani dauko kwanan nan a ah, wannan ai idan aka naɗa ni sarautan da shi zan rinka tattara rabano da harajin al'umma da shi zan rinka bi gida gida ina tattara haraji <laughs> ina cika su a asusuna bayan na yi ritaya yanzu na ci ya ka ji dabara ne ah. na siyasa <laughs> na ga dabara ai tun na kan naka dole ne dole a baka na damammu to kuma kai dan shole dan tambaye ka mm. me kake da wannan rigar ka ka saka da wannan kasa wata buri da wando ai wannan rigar da kake gani eh saboda sarautar na wani na ƙasa gaba ne to akwai yankin da in ka shiga yankin yanki yanki kai me kake gani na kana yanki yanki in ka ƙara min damage irin wannan in ban ɗiɗɗir mama na shi ba dan sholi kana yanki kana mun haka na yankin yake me yasa kai dame mene wai ah, to duk ba wannan ba dan sholi a bar shi wannan wannan gilas din da ka je ka kwako ma ka saka ka ce mai walda mura nake mura mm. ah, kai mura ka ta ido kake yi dan ba ta ido ake mura ba kai ka taba ganin mutum yayi mura ta ido ne ai ta nan ake wannan hancin naka ta nan ake mura Don malai. Don. Okay. What?